a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da fama da matsalan karancin mai yanzu haka ma kasuwar 'yan bumburuntu ne ta sake buduwa inda suke cin karensu ba babbaka kuma waɗanda ma suka fi cin wannan kasuwar bayan fagen wato 'yan black market su ne matasa masu jini a jika kai wasu lokutan ma har da ƙananan yara masu ƙananan shekaru ko da yake matasan sun a ɗauki hotunan su to a mako da jibin goshi sun bayyana ma yadda suke jin daɗi da wannan matsala ta man fetur da yanzu ma ke neman gagaran kundila a jihohin Najeriya. Ya gajiya. Nawa ne yau kuma? Eh babban bello na total nan one two ne wancan kuma one one. Me bambancin su? Eh akwai wancan ne ya fi girma. Ɗayan kuma kace na? One one. Dubu ɗaya da. Ɗari ɗaya. In lita ɗaya zan sa nawa kenan? Lita ɗaya? Mm. Ɗari uku. Kace kuna tafka dai? Sai an kai liya Eh mukan dai alhamdulillah yanzu kan kasuwan mu ta buru muna samun biyar goma wanda za mu dai kashe ba ma zaman mun huta zaman banza karamin galan muna sai da shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu duka bayan da ba ta kamawa lita kuma da ɗari biyu ne a yanzu dai a halin da ake ciki kiyan mu da yanzu dai hanya muka samu domin gaskiya muna samu ta hanyar mai don da komai ya siyan mana amma yanzu tun da man nan ya wuya mu ma dai sai mun mika wani abu muke samu daga inda muke samu man amma gaskiya mu dai gaba ta kai mu don mu a yanzu galon daya muna sai da shi dubu da dari biyu dubu da dari uku kaga dai muna samun wani abu ma ciki amma kuma fa mu ma kafin mu samu mai din sai mun dan mika to sai dai kuma yayin da waɗannan matasa ma ke nuna murna su kuwa masu ababen hawa ko kawa suke game da na tarar da wasu yayin da suke dogon layin man alhaji hussein bakar na zana tun sha biyu a jiran layi ku dai ba mu san me yake faruwa ba yawancin gidajen mai ka suna da mai ba sa son sayarwa ne Muna fi masu gidajen mai ne kai ba wai rashin mai din ba ne kawai yawanci duk suna da shi sun rufe sun ki sayarwa na wasu suna boya da dare suna sayarwa suna sayar ma yan bulan mata wani lolita ɗari da tamanin a wani wuri ma ɗari da cisa yana hanyar gire nan ɗazu jiya da safe nan ka da arba'in da wahala yake samu su ji tsoron allah da allah baka dukiya ka sa ko wani mai samu sauki a dalilin ki ba da ka samu kuɗi ka ce kai samun kanka ne kawai baka damu da wanda suke bi. Sunana Muhammadu Jet. Oh, wahalar mai din ne dan uwa muna neman mai gashi a yan bulak market da muke saya da da hamsin yanzu sun kara kuɗi ɗari biyu ɗari da tamanin lita ɗaya shi ne muka ce to gara ka sayi mai ɗari biyu mutane nawa mutum nawa za ka je ka ɗauka fasinja tare mu bata lokacin in Allah ya taimaka muka samu a nan ɗin gobe sai mu ibi fasinja ɗan uwa gwamnati kam tun ba yau ba muna wa gwamnati kan wani abu gwamnati ta ce mai gashi na isheshe sun takai sun sun tanada mai wai akwai mai isheshe to gashi mai isheshe ina yake a kullum ma dai akan zargi dilalan man ne da cewa suke jangolo wannan matsala domin samun kazamin riba batun da shugaban kungiyar dilalaman fetur ma zaman kansu na iman. mai kula da shar yola wanda ita ta kunshi juwan adama da taraba alhaji abubakar sale butu ya musanta to ina ganin idan al'umma za su zarge mu su fara zargin jagororin man fetur na zuciyar man fetur na kasa tukunna wanda suka fito suka ce suna da mai daga wannan watan har zuwa wata gobe aka waye gari kuma babu shi kaga a kamar GMD ya faɗi wannan magana din minista kuma an yi alkawari da cikin sati ɗaya za a warware matsalar man fetur a ƙasa gaba daya na farko shi GMD da ya faɗi wannan magana din man din har yanzu ba gani ba shi minista din da aka ɗauki alkawarin zai warware matsalar man fetur a sati ɗaya har yanzu ba a warware ba kaga anan shi ne masu rike da man ma sun yi alkawari ba su cika ba kaga tushen abun kenan sa'an nan zargi da za a yi mana kan cewar ko muna ɓoye man fetur ko wani abu da farko tukunna shi wanda ya ce yana da mai yana da mega station yana da nnpc retail sa'annan su kansu ba sa ba su kasance da mai gaba dayansu ba sai ka ga mega ne take da mai nnpc retail din kaɗan daga ciki suna da shi ya kamata idan kana da abu kam ya zamanto ƴaƴanka da kai kam an gan ku a wadace sa'annan wasu kuma su ci albarkacin abu ya zamanto nan ma an kasa na biyu sa shine depot depot da ake dauko kayan na nnpc suna da depot nasu ai amma guda nawa yake aiki a najeriya me ya samu sauran duk sun lalace ba wani mataki da suka dauka don su gyara shi don a da man fetur a nan ka gani ko Sa'an nan idan matsala irin wannan ya faru akwai abin da muke kira intervention ya kamata ce an yi watar da shi abun mamaki abun kunya wanda suka ce suna da mai wai aka zaka bamu intervention mota shida a mota shida mota uku aka yi approving local government nawa ne Adamawa state gaba daya mura local government 21 an ce yau NNPC ta ba da intervention mota uku Adamawa fi sabilillahi ka gaya mun inda za a fara taraba an ce za a ba su mota uku shi har yanzu ba a gan shi ba ina gaskiya wannan al'amari kaga yaudara ya shiga to gaskiyar magana shine jami'an gwamnati da suke kula da harkar man fetur a Najeriya su suka yaudari. Yamma dai zuwa yanzu tuni wasu masu ababen hawa suka koma taka da sakamakon wannan matsala na tsadar man fetur a Najeriya. Ibrahim Abdullah Aziz, dandalin VOA daga Yola a Najeriya.